barkatu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon mun zo muku da wani application ne wanda zaka iya haɗa waƙa remix da shi domin wa'in waƙoƙin da yake gani ana haɗawa remix ɗin ga waƙoƙi da yawa waƙoƙi guda goma guda ashirin an haɗa su waje ɗaya kaga waƙa ta tafi wajen minti hamsin waƙa ta tafi wajen minti talatin ashirin a cikin duk a cikin waya guda ɗaya to zan nuna muka yadda zaka iya haɗa wannan remix ɗin domin ka rage mata nauyi kuma sannan ta rika tafiya da sauri cikin sauri domin tafi wannan wayar wayoyinmu na hannu domin tafi su saurin yin aiki da dai sauransu zaka iya jin waƙoƙi da yawa amma dai ba za ka iya ba iya sanin ta ya ake haɗa irin wannan waƙoƙin ba remix remix remix remix suka ga wancan kowane mawaƙi an yi masa irin wannan remix ɗin an haɗa sa gaba ɗayan su waje ɗaya to a wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaku haɗa wannan yau dan uwa idan kai baƙo ne a wannan channel ɗan kar ka manta ka danna mana alamar subscribe ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zaran mu dora kar ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka yau bari mu je bari mu nuna muku cikin application din yau ga inda wannan application din music editor duk da cewa mun dan yi bidiyo akan shi a baya to wannan ma dai shine nan bidiyo ɗori da akan wannan application din ga nan music editor bari mu shiga cikin application din da muka ga yanda application din yake yau to gashi nan yanzu wannan ya riga ya bude wannan sai mu zo yanda ya bude wannan fuskar nan kamar haka babu inda za mu zo sai dai mu zo wannan margin audio din yawwa za mu taɓa wannan margin audio din kamar haka yawwa ka gani kaga kamar haka ga nan yanzu to za mu ɗauki wannan sautin ne ko kuma iya eh, za mu ɗauki wannan za mu wannan rubutun ne larabci guda biyu kamar haka yanzu yanda ina yin clicking akai gashi nan yanda yake gani yayin da ƙasa ya nuna mini gashi zan iya sokewa kuma zan iya editing yawwa zai in zo in taɓa wannan na wannan na biyun nau'ukan nan kamar haka na ga shi ma bai da girma sosai yau ka ga inda suka kasance su biya ka to sai yanzu wani wannan next ɗin ga yanayin nuna mun guda biyu kowane waƙoƙi ko guda nawa ne na ga dama zan iya saka su a nan wajen kuma babu wanda zai magana idan ka zo sai da abu ba wanda zai magana to amma dai za mu taɓa wannan seven din alamar ta seven ɗin da alamar shi ne zai ba mu wannan ga yanda za na wajen gashi zan iya sauya masa suna kuma sannan zan iya danna alamar ok kamar haka yau gashi ne na taɓa alamar ok kamar haka yau wato yanzu ina jiran sa ya gama ne idan ya gama sai mu koma mota sai mu koma can gare sai mu koma can ofis yawwa bar mu jira ya gama yawwa gashi nan wajen zai zama nan wajen kuma ya zama ya cika ɗari nan wajen kuma ana son ya cika shi ma goma sannan ya tafi to bari mu ci gaba da jiran sare a wani application idan ka hada waƙoƙi da yawa waje ɗaya to sai dai gaskiya ka ajiye wayar kamar a ce da dare haka ka haɗa su ga hanyar suna tafiya sun fara wurin suna tafiya sai dai ka ciro sai dai ka ajiye wayar ka kashe ta kawai ka ajiye ta a gefe idan ya gama to kenan sai ku zo sai ku zo karasa dukkanin wani abin da za ku karasa amma daga yanayin duk da haka ma ya wuce goma ban san dai iyaka nawa dai zai kai ba ya a dawo cikin dawo cikin mu dawo cikin harkar wasanni da ya shafi jihar Kano uwa to dan uwa yanzu haka dai ba za mu iya jiran wannan sace din da yake yi ba domin shi ma yana nuna cewa sai ya kai ɗari to amma dai wannan sace din yana gama shi ya duk da cewa dai yana tafiya amma dai yana kammala shi yana gama shi to shi kenan babu wani abu ko za ka gani ya riga ya sai za ka yi so ya suna da sauransu za ka yi wani abu dukkanin wanda ya shafi editing na na application din yau dan wannan shine karshen bidiyon na kar ka manta ka danna alamar subscribe ka danna alamar karara don kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zamu dora ka manta ka danna alamar like domin haka yana kara mana karfin gwiwa mun gode dan wa sai mu haɗa bidiyo na gaba